21 Jobless. Peace, Africa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun soma jan hankalin al'ummar yankin iyakar Nijar da Najeriya bayan samun ɓallan labarin masassarar lasa a wasu yankunan jihar Sokoto. mu cewa da cuta ce tana iya kashewa kuma da gaugawa kenan sai a yi hatara cuta ce da ke yaduwa na harko dai shi dai kusan nan suke kawo ta to sannan kuma shi wanda ya kamu kenan shi ma yana iya ya dawa ma ko kuma ya sama wanda adda lahiya ita jami'in sadarwa a asibitin birnin kwanne usman abdulmumini kenan za ku ji karin bayani nan gaba Bayan haka za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna a kan batun babbar kasuwar Jos a jihar Filato shekaru ashirin bayan konewar kasuwar. Sannan muna nan tafa da labaran wasanni daga nan birnin Washington, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. a yau litinin amurka ta buƙaci isra'ila da ta mai da wukarta a kube domin kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas da tsakiya a daidai lokacin da gwamnatin isra'ila ke tunanin yadda za ta mayar da martani kan harin da iran ta kai a ƙarshen mako da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ba za mu nemi tashin hankali ba amma za mu ci gaba da goyon bayan tsaron isra'ila da kare muradunmu a yankin in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a farkon wata ganawa da mataimakin firaministan iraki muhammad ali tamim firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kira majalisar ministocin yakinsa a yau litinin a karo na biyu cikin ƙasa da sa'o'i 24 kamar yadda wata majiyar gwamnati ta bayyana ana fargabar cewa harin na iran na iya haifar da yaƙi tsakanin isra'ila da iran da kuma yaduwa sosai zuwa yankin gabas ta tsakiya shugaba joe biden ya wani wa netanyahu cewa amurka ba za ta shiga duk wani hari da isra'ila za ta kai wa iran ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci duniya a yau litinin da kada ta manta da al'ummar sudan yayin da ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi da ya cika shekara guda na yakin basasa a ƙasar ta afirka yaƙi ne akan dubban fararen hula da aka kashe kuma dubin ta sun raunata har tsawon rayuwarsu kamar yadda ya shaidawa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya yaƙi ne akan mutane miliyan sha-takwas da ke fuskantar matsananciyar yunwa kuma al'ummomin yanzu suna fuskantar mummunan barazanar yunwa a watanni masu zuwa faɗan da ya ɓarke ne a babban birnin ƙasar khartoum shekara guda da ta wuce tsakanin babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar sudan da ke jagorantar rundunar sojan sudan saf da kuma dakarun 'yan sa kai na rsf nan da nan faɗan ya bazu a faɗin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane miliyan takwas ne suka tsere daga gidajensu domin neman tsira yayin da mutane miliyan ɗaya da ɗigo takwas daga cikinsu zuwa ƙasashe makwabta. a yau litinin aka fara zabar masu taimakawa alkali yanke hukunci a shari'ar da ake wa tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump a new york wanda ake zargi da ɓoye biyan kuɗin toshiyar baki da rufe mu'amalar da yi da wata gabanin yakin neman zabensa da yi cikin nasara na neman fadar white house trump shine tsohon shugaban amurka na farko da ya taɓa fuskantar tuhume-tuhume da kuma barazanar ɗauri idan aka same shi da laifi. yayin da ya isa kotun trump ya shaidawa manema labarai cewa wannan zalunci ne da ba taɓa yin irinsa ba wani hari ne ga amurka kuma shi yasa nake alfahari da kasancewa a nan bayan ɗan lokaci kaɗan kwamitin yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa na 2024 ya aika da roƙon neman tara kuɗi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da rasha ta kai a yankin donetsk da ke gabashin kasar yayin da rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuka na ukraine da ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun bahar al-aswad badim plashkin gwamnan yankin donetsk ya faɗa a shafin telegram cewa harin rasha ya kashe mutane hudu a garin sabaska rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye ukraine a farkon shekarar 2022 ma'aikatar tsaron rasha ta bayyana cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuka a yankin krasnodar wanda ke kusa da yankin crimea daga ƙarshe ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a wajen majalisar dokokin joji a yau litinin yayin da 'yan majalisar dokokin jam'iyya mai mulki a kwamitin shari'a ke neman gabatar da wani kuduri mai cike da cece kuce kan wani a kan wakilan kasashen waje da kasashen yammacin duniya ke suka jam'iyya mai mulki ta georgian dream ta ce a farkon wannan watan za ta sake bullo da dokar da ta buƙaci ƙungiyoyin da ke karɓar kuɗaɗe daga ƙetare su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ko kuma su fuskanci tara watanni sha uku bayan zanga-zangar da ta tilasta mata yin watsi da shirin kudirin da ya sha suka daga kasashen turai da kuma amurka ƙungiyar tarayyar turai wacce ta baiwa georgia matsayin 'yar takara a watan disamba bara ta ce matakin bai dace da kimar kasashen ƙungiyar ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun soma faɗakar da mazauna yankin iyakar Nijar da Najeriya game da ɓullar masassarar lasa a wasu yankunan jihar Sokoto. jami'ai a fannin lafiya sun kara jaddada mahimmancin kiyaye kamuwa da cutar wacce asali bil'adama ke ɗauka daga ɓerayen da ke ɗauke da kwayar cutar tuni dai 'yan najeriya da 'yan nijar da ke wannan yankin suka fara mai da martani akan wannan gargadi? wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko mana da wannan rahoton ta la'akari da bullar cutar masassarar lasa a waɗansu yankunan jihar sokoto da ke arewacin tarayyar najeriya da ma ke raba iyaka da ƙasar jamhuriyar nijar shine sa hukumomin kiwon lafiya na wannan iyakar ɗaukar matakan soma faɗakar da al'umma da ke kai komo tsakanin birnin kwanni da jihar ta sokoto don kar matafiya su kutso da wannan cutar a cikin wannan ƙasar kamar yanda mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin kwanni asuman abdulmumin ya yi wa manema labarai labarai karin bayani musan cewa da cuta ce tana iya kashewa kuma da gaugawa kenan sai a yi hatara cuta ce da ke yaduwa don kama irin da na harko dai shi dai kusan nan suke kawo ta to sannan kuma shi wanda ya kamu kenan shi ma yana iya ya dahawa ma ko kuma ya sama wanda adda lahiya ita kaga kenan ana ɗauka ta ga kusa kuma ana ɗauka ta mu mu ga mutane su dai cururruka ba a rabuwa da su to da an ji babu daɗi ga jiki son muke a gaggauta a zo gidan likita mafi kusa sannan wagga cuta kamar tun da mun san iri da ta take faruwa muke haddasa ta yau ka gana batun kusa to mu yi kokowa mu yi yadda za mu kiyaye da kusa suna shiga cikin kayan mu irin wanda muke da su yau da kullum musamman ma kwanonin mu ko tukanen mu ko kuma in haka nan ma ba za a iya to mu tabbatar da tsaftar nan ta wa'in abubuwa sun tabbata don dole ne sai mun yi amfani da kwanoni dole ne sai mun yi ta tuka ne to idan har muna amfani da su ba tare da tsaftar su ta tabbata ba to babu mamaki mu kamu da cururuta da dama ba ma irin waga kadai ba da dama muna iya mu kamu da su waɗansu 'yan najeriya na gare lela lokal gamman ta jihar sokoto sun ce za su bi umarnin ma'aikatan kiwon lafiyar domin kiyaye kamuwa da wannan cutar ta bulla a jihar ta sokoto sunana muhammadu bello tela Ilela local gamme to mu mutanen illela dole na mu kiyaye mu kiyaye abincin kowane hatta da ruwan sha ka kiyaye abincin ka masu shan hura su kiyaye bangaren hura su masu cin tuwo su kiyaye bangaren cin abincin su na dare zuwa sahi dan inda matsalar take da daddare na zuwa sahi. a shirye muke na mu wannan kira bisa gaji kuma kwatanta mu mutane ga abin da ake ciki su ma yan Nijar da ke zamne a wannan iyaka da tarayyar Najeriya cewa cewa suka yi dole ne su kiyaye matakan tsabta da ma faɗakar da sauran jama'a game da wannan cutar da ta bulla a makwabtansu na jihar sokoto tarayyar Najeriya. Sunana Abu sufiyan To gaskiya wannan kira da suka yi yana da kyau saboda ya kamata a ce mun tsabtace jikinmu mun tsabtace mu kenan mu gyara kamun a ce cutar ta kawo nan har ta kai wani mataki rigakafi ya magani ake cewa. Sunana Abdulrazak hamidu Bawa ɗalibi ne a shama. na sun buni dai kwa da wanga likitoci sun kaba da shin ko an samu waɗanda suka kamu da wannan cutar a ɓangaren yan niger ita ce tambayar da na yi wa mai magana da yawun babbar asibitin birnin kwanni asuman na abdulmundi ga halin yanzu nan ga dai gare mu kwanni ba a samu wanda ya kamu da wannan cutar ba za mu iya ta alhamdulillah amma sai da a yi hatara irin wani alamomi kamar da yadda ni ga yesu to da an ji a gaggauta shi zai iya sa mu san idan ta shigo gare mu Kun mu ɗauki su matakai ne tsaura saboda mu kare al'umma dangance da kamuwa da wannan cutar. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun karfafa matakan bincike akan iyakar ƙasashen guda biyu domin toshe dukkan wata kafa ta yuyuwar kutsowar wannan cutar ta masassarar lasa da ta bulla a waɗansu yankunan jihar Sokoton tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa doka ta ba dama sai kuma aka yaudare mu aka ce wani dan majalisa ya kai kara wannan ma ba a lokal gamman din yake ba kuma ka rungumi kaddara a wannan abu. Yanzu nan da an gina kasuwan nan gaskiya ba masala don kasuwan nan ba a gina ba banda za mu shiga kasuwar nan. Yau shirin na jihar Plateau ne a tsakiyar Najeriya kan walagigin da 'yan kasuwar Jos Men Market suka ce gwamnatin jihar na yi musu tun bayan da aka kona kasuwar fiye da shekaru ashirin da suka gabata. A dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. masaurai a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar plateau da ke tsakiyar najeriya ta siyo wasu sabbin motocin safa-safa domin sauƙaƙa zirga-zirga ga mazauna birnin jos da kewaye sai dai a cewar gwamnatin gabanin waɗannan motoci su fara aiki ga dangadan sai ta ɗauki wasu matakai na kawar da masu hada-hada a kan titina ko gefensu musamman 'yan kasuwa da ke tallata hajojinsu a gefen manyan titunan birnin na jos 'yan kasuwar da ke gudanar da harkokinsu a bakin kasuwar jos main market wadda wasu bata gari suka kona ta urmus a shekara ta 2001 yau shekaru 23 kenan da suka shuɗe na cikin rukunin 'yan kasuwar ko waɗanda gwamnatin ke cewa su kauce domin baiwa waɗannan motoci gurin zirga-zirga. To amma 'yan kasuwar sun koka suna masu cewa duk da cewa ba sa kyamar tashi daga bakin titi amma fa akwai abin da suke so gwamnati ta yi la'akari da abin da ya faru a kansu a baya. Sunana Nasir Yahaya, ina wakiltar ƙananan 'yan kasuwa musamman masu takalma gwamnati ta shigar da mu cikin kasuwan nan shekara goma sha biyar ashirin ni na daga cikin wanda muka jagoranci mutane akan ba za a tashe mu ba sai an nuna mana inda za mu shiga kuma gwamnatin nan ta shigar da mu da izininta da niyyar cewar duk sanda za a gina za mu fito aka zo muka jagoranci fitowar nan ba tare da an zagi ko da mutum ɗaya ba a matsayin gwamnati za ta gina to kuma gwamnati da ta zo ta wuce ta ce ba za ta iya ginawa ba har ma aka yi wani yaudare mu aka ce an kai kotu wanda yake idan gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa ko da ba ma kasuwa ba ce wani wuri ike so ya kirkiro daban na ai kasuwa doka ta ba shi dama sai kuma aka yaudare mu aka ce wani dan majalisa ya kai kara wannan ma ba a lokal government din yake ba muka rungumi kaddara a wannan abun da muka fito yanzu kuma wannan gwamnatin da muke mata kyakkyawan zato mun zo mun yi kamfet an zauna da mu cewar ba za a tashe mu ba a gefe-gefe ake bukata kuma muka zo da sakataren gwamnati muka nuna masa gefe-gefe nan da yake bukata yanzu kuma daga baya sai muke ji a rediyo wai za mu kuma koma cikin kasuwa amma ku kun gamsu da zaman da kuke a nan kan titi ne bayan da zamu mu ce mun gamsu domin duk wanda yake rayuwa a nan gurin dole ce abin da yasa kuma ya zama dole gwamnatin bata ba da wani tallafi na mu shiga cikin kasuwar mu gyara ba bata gyara ba to dole zai zama mana dole mu zauna din ai amma idan da wani waje da tattara zama mana musamman wannan wurin da yake katafaren wuri da za a sami rabano wadda zai iya biyan lokal government din nan ma inda gwamnati ta gyara me zai sa ni so ki ma magana da ni anan a waje ai sai dai in ce da ke ina ciki ne ai kamar irin ginin nan taimana na kasuwa Abuja Market ko irin kasuwa da ta a gada biyu kananan shaguna dama mu masu karamin karfi ne idan aka yi mana wannan ginin ai ba za ma gwamnati sa wani jami'in tsaro ta ce a shiga ciki ba mu ne za mu shiga ciki mu nemo wa mutanen mu ma to idan aka ce an ta gayyara mutanen nan wani ce dama tana nan shi kawai yana zama a kasuwar dole ne to saboda haka ku ne masu gaya gwamnati gaskiya to amma kuma gwamnati na batun cewa za ta tsabtace wannan gari ne kaga nan shine idon eh, plateau ko kuma jihar plateau ma gaba ɗaya nan ita tsabta tsabta tsabta ce amma wannan ana kina ji ana cewa tsabtar biri idan babu dan kasuwa karami kuma gwamnati bata gyara kasuwa ba wacce tsabta take nema wa kanta ai idan aka tsabtace kasuwa musamman jihohi ai sun yi gobara amma an tsabtace su yanzu waɗanda muke waya da su abokanan kananan yan kasuwa sun riga sun zama diloli a wurin su ma wani lokacin muke zuwa mana yin sari amma mu nan shekara da shekaru sai mun farfado sai a kuma durkusar da mu wannan shiga cikin Allah ya san mutanen da su ta gayyara da yake wannan kasuwa ta kunshi rukunin maza da mata ne 'yan kasuwa su ma matan sun bayyana halin da suke ciki da kuma abin da suke bukata daga wurin gwamnati sunana talatu payes na sai da plantain muna ji dan ana ce duka gaba daya za a tashe mu to sai mun ce kamar irin mu kananan kasuwanci nan ba mu da karfin da za mu iya kama shaguna shi lokacin da wurin nan duka shara ne muka zo mun yi wahalan wurin nan mun ce to bari mun gyara wurin nan mun yi ta kashe kuɗi mun gyara wurin nan shi yasa mun fara zauna har mutane sun zo sun cika ina kuke so ita gwamnati ta kai ku to shi sai duba wurin da zai bamu wanda za mu zauna ba mu da karfi mu ce mishi a'a ko kuma eh yanzu nan da ce an gina kasuwar nan gaskiya ba masala don kasuwar nan ba gina ba banda za mu shiga kasuwar nan yanzu an gyara kasuwan nan ya zama dole zamu shiga cikin kasuwa amma bai gyara kasuwar nan ba gaskiya akwai matsala. to nan gaba kaɗan za mu ji abin da gwamnatin platan ke faɗi game da wannan al'amari. ina barci ta gaba ta fita Allah da mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin. Masu Mr. Benchin Gentle da ke zaman sakataren kamfanin zirga-zirgar ababen hawa na jihar filato ya yi tsokaci dangane da wannan mataki na gwamnatin ta filato da kuma matakan da suke ɗauka domin kare maradin 'yan kasuwar ta jos main market. terminus market kuma that is the major part wanda buses nan za su zo sai su dropping mutane su ɗibe mutane su je all these uh, major places shi acting general manager ya riga ya gaya na judgment market authority ya riga ya ba mu report ma a rubuce cewa ya yi mitin da su kuma sun yarda eh, su traders nan duka za su bar wurin so yanzu eh, muna jira kwamiti din ta zauna so da a ba ma plateau road maintenance uh, agency zarafi su je su share wurin gwamnati nan ba su karya wancan gwamnati haka mu ma muka ji sun ce har ma rushe an fara cicire su zin su me amma ba mu san me ya faru a wurin ba ma wannan in kin je wurin za ki gani an riga everything is on ground so ba za mu rude su ba su ba mu zarafi za su gan abin da za mu yi masu To Allah ya kyauta, masu ware karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai madalla a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba ƙungiyar kwallon kafar baya leverkusen ta lashe gasar bundesliga ta kasar jamus karon farko a tarihi bayan da ta yi nasarar lallasa Cologne da zunzurutun ci biyar da nema a jiya Lahadi. Wannan nasara da ta tabbata tun a yanzu da ya rage saura wasanni biyar a kammala kakar wasanni ta bana. Ta kawo ƙarshen kaka gida da bayan Munich ta yi a gasar ta Bundesliga wadda ta lashe duk a cikin shekaru goma sha ɗaya da suka gabata. Leverkusen din da da har kawo yanzu ba a taba doke ta ba a wasa a wannan kakar wasanni ta farko ta kocin ta shafi Alonso tana dab da kafa wani sabon tarihin zarta adadin mafi yawan wasannin da ba a doke ta ba yayin da yanzu haka ta daidaice da wannan tarihin haka kuma akwai yiwuwar kafa wani tarihin na lashe manyan gasanni uku a cikin kakar wasanni daya inda tuni kuma ta soma hararar gasannin german cup da kuma europa league to sai dai kuma a ingila takarar gasar premier league na kara zafafa yayin da wasu manyan 'yan takarar lashe gasar biyu suka sha kashi a wannan makon arsenal da kafin wasannin na karshen mako take a saman teburin gasar ta sha kashi ne a cikin gidanta inda aston villa ta bita ta kuma doke ta da ci biyu da nema a jiya lahadi bayan da ita ma liverpool ta kwashi ta kashin a cikin gidanta daga hannun crystal palace da ci ɗaya da nema wannan ya kawo sauyi a saman teburin gasar domin kuwa manchester city da ke bayan su duka a yanzu ta ɗare saman teburin gasar bayan da ita kan ta yi nasarar lallasa luton da ci biyar da ɗaya a ranar asabar yanzu haka city din na gaban su da maki 73 yayin da su kuma suke bin ta da maki 71 wato bambancin maki biyu nan a tsakanin su wanda kuma ya kara jefa gasar a cikin halin ba a san mace ba yayin da ya rage saura wasanni takwas na kakar wasannin. har yanzu a ingila din dai kungiyar kwallon kafar everton ta ɗaukaka kara kan hukuncin da aka zartar mata na zartare mata maki karo na biyu sakamakon samun ta da laifin keta dokokin hada-hadar kudade na hukumar gasar premier kafin nan sai da aka yanke wa kungiyar hukuncin zaftare mata maki goma da aka rage zuwa maki shida bayan ɗaukaka kara a watan fabrairun da ya gabata kuma yanzu haka kungiyar tana a matsayin tasha shida ne a teburin gasar premier tare da tazarar maki biyu tsakaninta da matakin faduwa daga gasar ana sa ran kammala zaman sauraren ɗaukaka karar ne ya zuwa 24 ga watan mayu kwanaki biyar kenan bayan kammala kakar wasanni ta bana ta gasar ta firimiya a najeriya wani jami'in hukumar kwallon kafar kasar ya bayyana cewa tuntuɓa da neman samun matsaya ta bai ɗaya su ne ummul habaisin tsaikon da aka samu wajen bayyana wanda za a ɗauka a aikin horar da 'yan wasan ƙasar na super eagles 'yan najeriya da dama ne suka daɗe suna zaman jiran ganin kowa za a ɗauka a matsayin sabon kocin ƙasar wanda zai maye gurbin joseph posero wanda ya bar aikin sakamakon karewar kwantaraginsa bayan kammala gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana a ƙasar ivory coast mujallar wasanni ta school sports nigeria ya ruwaito jami'in yana cewa duk da yake shugaban hukumar ta nff na da karfin ikon yin matsaya akan wanda za a baiwa aikin to amma shi ya fi son a sami cima matsaya ne tare da yawu da shawarwarin dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin to karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin nan ne a washington dc a gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya gabatar da shirin labaran wasanni a takaice. To daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 57. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau Litinin Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta maida wukarta a kube domin kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas da tsakiya a daidai lokacin da gwamnatin isra'ila ke tunanin yadda za ta mayar da martani kan harin da iran ta kai a ƙarshen mako da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki ba za mu nemi tashin hankali ba amma za mu ci gaba da goyon bayan tsaron isra'ila na kara muradun mu a yankin in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a farkon wata ganawa da mataimakin firaministan iraki muhammad ali tamim Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci duniya a yau Litinin da kada ta manta da al'ummar Sudan yayin da ya kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi da yake cika shekara guda na yakin basasa a ƙasar ta Afirka. Yaƙi ne akan dubban fararen hula da aka kashe kuma dubun dubata sun raunata har tsawon rayuwarsu kamar yadda ya shaida manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya yaƙi ne akan mutane miliyan sha-takwas da ke fuskantar matsananciyar yunwa kuma al'ummomin yanzu suna fuskantar mummunar barazanar yunwa a watanni masu zuwa a yau litinin aka fara zaɓar masu taimakawa alkali yanke hukunci a shari'ar da ake yi wa tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump a new york wanda ake zargi da ɓoye biyan kuɗin toshiyar baki da rufe ma'amalar da ya yi da wata gabanin yakin neman zaɓensa da ya yi cikin nasara na neman fadar white house Trump shi ne tsohon shugaban Amurka na farko da ya taɓa fuskantar tuhuma-tuhuma da kuma barazanar ɗauri idan aka same shi da laifi. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton kazamin hari da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar, yayin da Rasha ta ce ta dakila wani harin jirgi mara matuki na Ukraine da ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahar al-Aswad. Badim Lashkin gwamnan yankin donetsk ya faɗa a shafin telegram cewa harin rasha ya kashe mutane hudu a garin su baks. to da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nelson ni maryam dauda ke cewa Ku huta lafiya.